صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله ولا ربك على كبيرا ولا عدوكم على الخير يا الله مالا ذكرك يا الله قارب سبتنا درجاتا يا الله كارك أنا ذكرك أولي ذاتي أذكركم يا الله مالا ربك وعدت ونقول يا شيخ إسماعيل بن زكريا نشيد مالا من سنة توحيدي الشيخ أبو بكر وعمر بني ya Allah kai rahama cikin kabarin su gafarta musu ya Allah ku yi musu wa bi na kudu da Abdullahi da Kwallo da Amsterdam da Jirma da sauran wannuma da suka yi karan daji ya Allah kai rahama cikin kabarin su ka yabe musu kurakuran su ya Allah muna roƙon maka taimakon wa da kulli hali ya Allah ka ba mu damana mai albarka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذي كان لقد كل أوار كل جماعة ذلك بلا وقامة السنة وثمان جاي الشيخ معجزة من سريع عطفة ولكما إلى وانا كوانا لوك في أشي محمد صانع يهديك أو على تنقل موا على تنقل وساعة المتبقى وموا أعوذ بك من قال أسمان سورة سورة النحل muna aya ta ɗari da sha shida kuma mun san abin da wannan sura ke karan kawowa irin ke ga hidimomi waɗanda Allah ya kama da Allah ya muna nema mu gode shi kun bauta mai shi shi kaɗai na'am ولا تقولوا لما تصف ba الكذب هذا حلال على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون بيان يا جماعة أتيا سوى أن يا رب وجموشي يجيني ينام عليه لا abin da an ka yanka suka rubuta وهذا أقول الجبل يأتي قبل السوى ولا تقولوا لما قد فعلت نسكم kada ku barbarawa da abin da alsauke su manta muku arewarsu alfina fi kumon tabi'a wanda alsauku na fi manta muku karya suna faɗar cewa a aladu wa aza aradu wannan anan ne wannan aradu ne ma gane yi da wani abin da Allah ya hana ta ba wa lam yuharrimu Allah ya harka shi ba haramtawa da halattawa ba su da hannun kowa sai Allah duk wanda ya haramta wani ya ba haramta ba ya ne ya من وجه ذلك إلى دين ونهى عنه إن الذين يركبون على الله كذبا للي وأنم يملك يقنا جنجنا مع الله لا يملك الأرض ربنا والله وأنه لا ثم عطاء متاع قليل ولهم عذاب أليم

mai raɗaɗi ne sun da dina za da Allah ta yi mai وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى الذين هادوا وتجنن الله يكتبها يا تبارك وتعالى سورة المنبا Odowo a tawa sun yi kiran tuba a tawon tuba a yawon Musa. Wato lokacin annabi Musa alaihi salam sun mabata nuba da zalika shari'a Allah ya bayan sun ce hutu ba sannan suka tantanta shari'ar ubangiji ne a kan don haka dalilin wannan Allah ya musu kuma haramna alaihim mun haramta gare su ma ka fasana alaika abin da muka bayyana maka yin kablu gabanin haka fil ayat al-ayat wa ala alladhina hadu haramna kullu wannan shi an faɗa gare su a suna da hannun da ya gina hamba ga jama'a Haramta wata Allah ya gare su wa ma zalam na mu zalunci su ba bida za da yi alayhi mai haramta waɗanda ne su walakin kanu yazlimuna anfusahum sai su su zalunci kanu yi mujawa sai mu hudu Allah da tsallaka wa siyafofin ubangiji wa albada alaihi ma haka mubihi an fusan kuma aka tabbatar musu abin da sun hukunta kansu da shi yadda ka yi min ma'asu kuma da hawa musu sabon Allah Albuja mujo da ne wajen da a haramta musu abubuwan da an so kuma don haka ake kenan Allah na hukuma ga bayansa da kowar irin launi ne musu domin. Kuma waɗannan su da kawo suka ce mun ba, bayan haka suka dawo suka canza al'amarin wani. Yanzu da haka Allah ya musu hukuma duk abin da aka dace ne su Allah haramta musu. To ci gaba. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم Kuma إن ربك مع ذلك sannan ubangiji ka tare da haka lillazi na amin su ga waɗannan sun ka aikata da mummuna illa halilin da halattawa a wata ne ko haramtawa amma sun aikata wannan kayan aiki da hannun da dami sun ka samu na sun ka kuma a rada sun ka dawo min ba'ad zalika baya da wasu sun ka aiki sun gyara ma abubuwan da sun gaba da ni amalin na yake su In inna rabbaka min ba'daha lalle ubangiji da bayan sun dawo sun gyara abin da sun gaba da ai an da hali da bayan gyaran da auto su ko kudu ba na gafuru lahum Allah mai gama na gari su rahimu mai jibarin gari su a nan abin da aya ke nuna muna duk wanda ya aikata aiki bai sani ba bayan ya aikata aiki da zan da bayan kuma ko kuma ya yi ya tsallake a da amma tuba ma Allah ko ya yi da sani mai da bayan sani ya dawo ko abin da ya bayan Allah bai dawo amma wanda ya san ni bayan abin da ya aikata bai da kyau a ce wani Allah ba a da kyau. Wani kuma da burin da yawa da gudu suke cewa na ma a rana wa ma a alanna illa ba wani daga rani mu ba mu halatta ba mu haramta ba sai a da ana yi rani ya halatta ko ya haramta lawa lana au ma lana ya haramta au ma lana ko ana kiyaye wannan za Allah wa Ibrahim sai Allah ya tabbata Ibrahim an zalika فقال الله من الكفرين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين halakawa ko haramtawa ba abin da Allah halaka ko abin da Allah haramta shirki na da فهذا إبراهيم ولدي في غزل مصير ونبيها الله أمر وزفر جيت إلى إبراهيم لله أن إبراهيم عليه السلام قال أمته يا بني شوبابا إمام شوبابا قلوب عدو قوي يا بني أول يتذكر بإنسان الغير يقول عظيم خالد ميتاء mutum mai ɗa'a lillahi ga Allah hanifan ko hanifi makarkaci gaba da zama addinoni zuwa ga addinin Allah ma irin halin aliyari ba ne duk addinin ƙarya annabi Ibrahim addinin ya kasance wannan ya addinin kai zuwa ga addinin sai ولم يكن من المشركين الى اي يبسم الكفر قال الذين يستحقون احكاما waɗanda ke ƙaƙa hukunce-hukunce ne inda an kuce da goyon kansu wa ya tafi kuna a suna jinta nuna ma ku zai a nema abinda an da gisuwa zuwa ga gisuwa wanda ba yi wa Allah suna wata ɗaya bai tare da waɗanda don haka idan mutum ya tara a duk alheri ya san abin kori ga al'umma ya zama mai da'a da Allah ana ce ne ku mata ibn qasim ibn wali سورة الإمام مالك رحمه الله ما مالك سوى بلغني أن ابن مسعود قال يا الله معاذ Abdullahi ɗan wasu da cewa Allah ya gidan Mu'awu. Ana ummatan kalika. Ya zan shi matsayinsa al'umma na, ƙuduwa na, imam na, khalisan muti'an lillah. Fakila da wuta ya suka ce ka ake gare, ya ba da Rahman, inna Allah zakara Ibrahim da Allah. يمرق لمعاون أمدا خالدا الحالي الله يا أبو تعالى إبراهيم لونا قال إن عمر الذي يعلم الناس الخير وإلى خالد هو الوزن إذ وانا كده مع الأمة يكرن لأبو تعالى الخير وانا خالدا بيوعدنا وانا شيئا فهموا إماما خير Allah gane da mu to ci gaba شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم كيف كان وجد أولا جارنتي الله لكن annabi ibrahim alayhi salam shakiran li anuni Allah ya ce mai godiya na ga nemomin Allah yaya aka gane godiyarsa da ɗa'an da yawa Allah na wala yi da hadis bai canza wannan ne ya faɗi da kuma da kaganci ba isa ba isa ba kuma Allah ya zaɓi a rai Ibrahim alayhi salam wa da Allah ya shirye da shi ya fara da zuwa ga hanya tsotsar har zuwa yana da yau شريعة الله شرع لك الله يا شريع إبراهيم عليه السلام من أبراهيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وآتيناه عن إبراهيم عليه السلام فيه إثبات من الغيبة mun ba shi gidura a cikin ya haka da samun kyautawa wani irin hasana na an gaba na ibrahim alayhi salam iya sana'ar fasul shi ne yabo mai kyau fi kulli alin aliyani da muka ba mu za a ce ba wanda bai yabo an ibrahim alayhi salam wajen na bukin ayar kalimar swani kuma shiya in alkiyama ta tsaya an ibrahim na cikin bayi da gari الذين لهم درجات الأولى ولم أت درجة ولو حكيمة نعم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وكان الجنان أنا إياه fadin yana iya jin wasu domin Allah da sarki ya ce kuma min da ma an amna ala Ibrahim kuma cikar abin da muka yi ba, a kanar Ibrahim alayhi salam an ta Allah ka mutan ya ka fi zuriya da zuriya

annabi Ibrahim da ɗayan ke da cikin gargaɗa tare abu idan zai yanzu yi an ba ne yabo Allah ya maimaita wannan magana don ya tsama da annabi Ibrahim alaihi salam gaba da riyar Yahudawa magana wannan ta da nasara wani mushriki da mushrikai annahu ala ne lafihi cewa su suna da addinin da Ibrahim alaihi salam وإنهم انتسبوا إليه وسجن جرا زوا gare wannan ciyar da Allah wannan magana domin a farkon ɗansa addini a da Ibrahim da wani alaƙa su ci gaba إنما جعل الشمس على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون ولما أولى النبي اتباع شهادة إبراهيم لَوْ لوكتين على وجعل محمد تجيب الدين عن إبراهيم عليه السلام يمكن أن يقول اليهود لنا أيها يهوداوا تشي أو وزارة حقوق رسول كتبارا وجنس لماذا لم يدري إبراهيم كم من تباكي أنت لأدنى أن إبراهيم أما لأن إبراهيم ما في هذه اليوم يتبع سنجر معنا أتمر وتعزيره معروف في شر يهود كما معنا أتمر فلن لي أشكر شرع يهوداوا ko ku ci wani kawai da hana, sai Allah ya yi jawabi da In kansa innama da sama ai an sanya asabar korida an farnantar da azimu girma na asabar ala lalzina kara mukuwar su da tsafani yin ciki inan wanda suka fasa ala da biyin ala annabi su وهو يقول سوء يهوداwa umaru an umarce su har yana fara kore ibarin yawon zuma wato su tsaya su kakkaɓe komai da ibada a ranar zuma amma su ranar zuma su gudawa ba ƙaru ranar yi suka ta ‘yan mu'amurin zuma وانصاروا ثم ذاك أعتمد أعتمد قل جيل عليه الإنسان فلم ناموس أعتمد لا أنا من القارون don su suna yi a kawar wani ga maganar su yi wa an ko a kan wasu da ne da wani su idan da al'amala ce ba da aiki bi cikin asabar hasaba na alim daidai da ne don haka sun ce a sun ba sun ba da azawa domin su dace da wani ne wa kare da tsara ikin wata ta zaɓe wa la'adi ya rana wai mawata hankali wannan ne an kawo halitta da tamsiri a tsamsiri amali domin fifi da aiki na ne da kuma da ba na hutu ba. Allah ta'ala يا الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وهذا في هذا يتم مرانا جمعة فقال السبب لنهج وانت وحدك تسوك أبين كوشيما يجي يا كما في إيمانك إذا أجي yawon juma'a ne daga cikin rini ranar juma'a domin ba ranar juma'a gaba ɗaya ba da jira ba wani lokaci na kasa ba kawo lokaci kawai ya zai kai da lafi zuwa ga Allah wa zaun da kuma ciniki da yake da yawa zalimun khairun lakum barin ciniki da yake da yawa da wani kulli zo zuwa sallar juma'a ya yi kai su in kun ta alamu da kun san kun san الله عليه وسلم وإذا قضيت الصلاة يا أن أنا صلى فانتشروا في الأرض وأصلي مرة وأبلغوا من بدل الله وتيزوا عن ما أزكوا مني وأن أمر الإمام يا أن أمر الجمعة إذا كان علينا كتابة كيف يجب da wannan wasu malamai suke kuma makaranta in ana zulma. Allah ta wanda kuma ban da dani wa kurla a gajiya to ambaci Allah da yawa na Allah mutum da kuma in kun ambaci Allah da yawa kuma zikirin Allah da karanta Qur'ani kuma sallah kuma salati kuma istighfari hakika Allah zai rabanta da kuma mutum yin zalika da wannan Kurun tarihi al'amari kar an ce bayan aiki ne da mazuka yau da mazuka ne ba. a musulunci ba duku mutum ya ce wa ya zuwa da ban aiki ya yi da makamu a inda yana son ka huta ta ba aiki don hutu don ka huta ba kun an ba ka ke don ranar juma'a wannan kayan da kawai shi na yi wannan ma a yan sa'ayi zirziki ba da sa'ayi da ga irin sa'ayi tsara duk abin da ya wani zuwa juma'a ɗaya an fara shi bayan an yi kiran kuma a na biyu to na haramu ko ciniki ana kula za a buɗe shi duk kullum da aka yi za a buɗe idan an yi kira a na biyu ranar juma'a akwai wanda an yi laifi akwai wanda kuka yi yaki kuma ya kai wannan bawa in na rabaka na sai ubangijinka da ya abubuwa yana mutum ya huce tsakaninsu يوم القيامة كما نعم القيامة أي بين اليهود وبين الدين فكان يصدعوا يعني تعلمه فيما كانوا يختلفون فيه أنهم أصابوا عاشورا من أمر الله من نفسه بأن يصيب كاري على عباد لا رأي لقاء ويعظم الآخر أن لا يعرف المساهمة لانتهاك الرجل كيف عن حرمة مسلمين وتأكيد وآمن wannan da aƙidi na wanda ya haɗe da mijin mamura da tattalin an da wuri wannan ya da ne na hana yahudu wa gairu a yahuda da wani su wannan kamar ayayin ke mabraka ga duk karatu da an da sura abin da ake kira mabraka na ayar larabci makarantar ko ne duk abin da an da amadu ne آه، آه، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم فلا على أنزل الله على بدعوة الذكرى إلى الله زوال عنه وهي جماعنا الله بها على هذه الأمة دعوة ترى أشكين أبدا الله الأمة لله فقال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين قلوا الناس يا محمد إلى سبيل ربك يا متعني يا كي أن محمد أقول لكم من الذين أدين الله إليه المجد القرآن والمولد من حسنة وأن جوان أكثر كاوان موالد هو أظنك أو قول الرجل هو مغانا ولدك من كمشي فيه وتبع ولي أجل الجنة

أي عالم وطني بمنظرنا لوجه يفاكي نعبد به كما يقول لك هو عالم الله شيني مثل بالموت الذي كما نشي يوعى وإذا عظيم الله نتاكاوس الله كما نتاكي على خير تجيب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولا آية فأدتها وانتم تبعصي صيام كفي وان انا كمزلزل كبير وإن أرجوك إن صار وكذلك تبليغ الدعوة أتي حالي يدك مثل ما وعدوك بحمد لا يعرفون بحمد النهار وتكينان لوكتي دا أخذواي تقول إذا أمضى بمن ملا يلي شهادة ومثل يسوع المنوصة سبحانه أبوه har yin da an fi su ke na amma da ni da an tarba Allahu ma amma Allah ya ba ni kunci قال صلى الله عليه وسلم من ضاع الله صلى الله عليه وسلم وقرع وياك فينا حمزة قاوما وذلك فينا حمزة قاوما ضاعنا يجي الوقت لا تجد بكين منه مكانك والله في الله يبقى مدام أبني مصلاك رحيم مدرك إلى أن أقول بذلك

ولئن ضربتم عن الانتقام أما يبقى يعقول يقول الراموة وهو خير للصالحين أي أصاب خير للصالحين حقول النان يعني أرأي كما هو أقول في آدنا إلا لأن كل ما أصاب الداعي don duk abin da ya samu mai kira, da jawa a cikin kira لا أبو يا أتبيه يا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله آمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله آمن وكفر عن يمينه كفارة عن صدقه وانا حديثي رواه أنا وانا آية ما لم أكن تابع عنها ma'abuta ilimi da wanda wani namijin zalunta a kan rikon dukiyarsa sunna ya zalunce ga ya ɗauki dukiyar ga ya mallake ta masa rata ana nan wata rana sai an yi ma shi ba zai ƙaru da gani Shin wai yana halatta ga wanga da ya kawo ya hannu ya zanci da kan baya kai ma ka yaudarai ka ɗaya da gwargwaron kayanka ko kuma yana halatta a nan ma ga abu ba. firka daga cikin wasu malamai irin su inda sirina da ibrahim mutahari da soyanu da mutahari suka ce ya halatta ka cire gwargwadon abin da ya zama ce waɗannan malamai fahimta suke nan domin wannan aya lokacin da shi ko imam ya mari da wasu gabri da ba a saba manzon Allah da wasu da cikin liman sani duniya suka ce na ba shi halatta ka ɗauki dukiyar nan duk da ya amince ka mai sai dai kamar sa mai abin sai ka yi hankali ka ji hakki ne shi kuma suka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana cewa أدي أمانة إلى من يتمنى من يتمنى ولا تقوم من كان gabayar da amana da wanda ya amince maka kada ka yaudari wanda ya yaudari ka jama'a da ya waɗannan abubuwa maluma masana waɗanda aka kori da su haka so iya hukunce hukunce na shanya idan kan yi ba ga gano inda sun ka ciro hukunci ba wani da an naka da kama in ruwan da wani da wanda ba sai a ruwan ka in ko ka kanka raba domin za ka yi mutum nasi wanda bai kamata a ya mutum domin wato mugun kan garar da yake yi da yanzu yanzu za su wajen yi kata sun ci ya halaka da ke yi dukiya dai domin aya an ka yi muku abu wanda firka ta biyu su ba ce dai halarta don mi domin halar ya ce ka ba da amana da wanda ya amince ba wanda ya wani ka kaka ya yamma ba ko rabuwa to kai ka kuma shi da tsakanin ka ce wata magana kariya ko wata magana kariya wallahi ka ta daga cikin matsala ko ba kai da ba in ka jawo al'umma da irin wannan mutane ka kana ɗaliban ilimi malamai waɗanda da ɗan bai zuma kuma ba wallahi wai an tara da gina kada ku ta amana bayan Allah ba ka yi karatu ba ko ka yi karatu zama zama amma da rubutun matsala da rubutun al'umma kai ka wallahi amana suna da karkata sun kuma bai hana musu shawo da ɗin mutum su ba don duniya ba cewa ne ko ga zauna haka kawai ba sai wani ila ta kare ko ba to ne ba za mu yi Allah ya gane da mu ku ci gaba واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون wasir ka yi hankali ya muhammadu ina azaba da abin da ya sanye da na azaba na dukkan su ne halin da'awa a cikin halin ka wa ma ta ruka hankulin ka bai zamo ba illa billahi da Allah ya rufe da kani in ga hakun Allah ta ga maka dar su da yawa wala ka kaga alim da ga mu ai al-qur'an ke da ni ruhu da imani ba ni ne sai ana imani domin kwaɗayin ka akan imani kaka dawo wala ta kuri da ke kaka zama cikin kunci yan bayan bururan abinci na kirki ai la ta hakan kaka dawo da kai wa ana na zo ka ne da zai ke a fasu jan ko shi ba إن الله مع الذين اتقوا والذين هم

والفضل والرحمة كما قلت لك تماما يعني إن أردت أيها الإنسان إن تعلمي يا أن أدم أن أكون معها إن ذا أردت كي الأول والفضل والرحمة وكن من المدركين فلما تشوف أول القرآن الله ما تكون تعيش لهذه يعني إشارة وفي هذا إشارة إلى تعظيم لأمر الله ولا أقول منذ أكل بعضهم نوبل والشبكات توصيف على خلق لكن نوبل قال بعض المشايخ لكن ما له أبنشي فما له بعيد بعض الله قال شكت شكت كهنيا دار الله سنه ما خلق ممكن شكوه تتعرف عليه وضمار الإنسان أي أيها الحق بذاته فما كان على الإنسان جسكيا بذاته والخير لأجل أن يعمله إذا أخير يجب أن يجب تلك السورة سورة تابارة هي كلام الله وهذا مساجد لأن الله مع الذين تقوا والذين هم موسلون لمن سورة أو وتعبر في أولها وأنبتت تعتبتت تأمون المؤمنين في آخر آخر الله قال سيد كله سيد كله ياتي في كتابه عشرين نتايا من تبديلي في ذلك القرآن وانتا جنانا في مجيء حصول في الكتاب هذا هو الصوم الدعوة وأن شيء قوس مش مجمع إلى الله فما تباركه بين الله والنبي مرغوب من الله وأنا ترى إنزلتك لجيسا كما وعد الله من أنظر إلى الله كلا فغير الله يقول وانيني الله كثير مكانا أفريد واو babu iko ga Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آه. سورة وانا اقول على اقول ان تدعى ادعائنا من صلى الله عليه وسلم على المعراج وقلت اما سورة الغريب فرعجية مجية وانا اقول ما تكتبها مئات وعشر آيات أو إلى عشرة آيات فما الآية تليل الآية هو وآية تليل الآية هو ومقول موضوعها الرئيسي المقارنة بين الأشياء أبدا ينوع يبدأ رأي ولا ما كانت وليه جاهبا وما يوى تكالي أبوه بن بديه أما غير بأدي وشكتية رسول الله كان جد في إمام الله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم da suna Allah mai hawa mai gina subhana sarki ya tabbata ma'aikar sarki ya tabbata ma'adar zuwan nan a tsara da arziki wanda yake ya da bawa Muhammadu alaihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a tsara da arziki ne ya yake ya da bawa المصيبة على ذلك والإسرار سر العلم شاكك الإسرائيل وقائد المدير إشارة بتنفيذه إلى كثير النبي فائده الحمد تنسى إشارة تقوم أن تقول الشيخ ما عرف عشبا تقول من نون يتوى كرم تقول ما هو أنا ذلك annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiya da dare yana da bazin da haram daga mata masallaci na rama ai makata wa kana yuha domin gidajen da ya ba ana bubuta su ila da nasu zuwa masallaci wa huwa haulul kaaba shi ne ke yin kaaba da kare da mata da gwamnati wurin da ake yawan al'ani wa wani mawata silabdin farkon wanda ya fara yalwatawa da matsalacin mata wurin mata bayan jirgin da an gaina warko wajen an gina da sojiya wanda ya wanda warko yalwatawa bayan wurin wannan Allah kuma wurin kanari وكانوا سنغوا يشترون الدور مكة سنة عليك أجل مكة ويقولون لهم عليك فيه سيول وهي بلد الله الحرام شيهون يقريب الله على وليك من الحرمة لا تسيب فيه دم الإبعان بعض الرجل مدون أسيبون ظلم هذا العنس ولا يصعد غيره ما أبعوده ورده دنيا عن الدور ولا يختلى بان أيضا على وشياء ظلمي حكي وكان المصر يأذن تهية الموضوع صلى الله عليه وسلم عليه بجسم النبي صلى الله عليه وسلم أنا بآية بجسم النبي إذا كان الجمهور الشيء ما تمر سواه وإلا إلا أن صلى الله عليه وسلم أقول فيها إتياري نزوع قمص da kuma mai rari da zuwa sama. Inda منظور صلى الله عليه وسلم عمر دين أي لما كان وضع إنجاز المشركين da bai zan ba gina mamakin musulunci ba wala ya zuwa a hadu kuma ɗaya da musu an yi ka musu zane ga yau da irin wannan ya abu da wani a nan sallallahu alaihi wasallam ya yi riya daga masallaci a warma zuwa ga ila manzil akasa zuwa ga masallaci mai nisa yake magana ni ko ni ne magana an zo mai a kaza domin ni gane da maka wa wani ban bara farkon wanda ya fara gina wannan daki adam ba da an bara ka aba bayan ya taba ya arba ila tara da shiga a arba annabi adam alaihi salam shi an farkon wanda ya gina mabalacin kurus tsakanin gina mabalacin kurus bayan ya gina masallacin gudu ne a rage wannan na masa da shekara arba'in saboda ya gina masallacin gudu. Allah zai baraka na aure wanda kuka albarka ya gina za bismillahi da ya rika ce wadan hali da tsoron wanda bi da tsawani da tsari lada bin tsorati shi ya kai gama shi. Allah ya tafi da mazo sallallahu alaihi wasallam a can zumbiri a gugan mu gwada وقومون ده يسيا لمن يقول هو عليه الآياتنا لك آيهم أجائب ما بعد يقولون عنهم إذا هو سمين Allah bai ji na da wata ne gani ai al'ada wata ne a kawai da ni da zan duka mawdu sallallahu alaihi wasallam a fadi da alƙa wa al'ama alaihi bi isra'i Allah ya mamma Allah alaihi wa isra'i an duka ala isra'i wannan ibrahim shi ya hada taron manzon Allah bil anbiya da annabawa wa uruji da kuma da manzon Allah ila fara zuwa sama wa ruwa da ganin ajai wa barkus ma ma dai da barkus wa ma da shi kuma a tare ya dana ya asiri da hulana ta'ala wa inna sallallahu alaihi wa sallam amana manzon sallallahu alaihi wa sallam ya ce uti bil wa'a azumin da waraka wa dabatun arziki dabba da waraka ko kalimar tarar zaki wa nuna bayan da kai a barin ga ya dawo wannan waraka tana aza a hadura muku wadanda inda mutanen ne duk inda ne ya tsaya kuma kuma ne ita wannan ana yi ne farakin mu ne haushi ba ta وأنا لا تدري وكان إياك إن أتى عليه البكر الآن جيب البكر وأنا بعد أرمي الدعوة في الوراق عليه بأن الأكل الرسولي التي تركه فيها الأنبياء وأن أنبا يمكن الأنبياء الرسول ثم ذكرت تنشئ القدس يوم القدس وتلبي به هذا الأشكال يعني لك ثم خرجت سنة الهدوء وجاء أميجي من ذي أبي لبني ذي أنا إلا أبنا قولي يا قوم الدنيا وإنا إذا قولي إلا بنمو فقد يجي من ذلك أشعر فكرت ذلك إلا يقول قال ابن زيد بن عبرت بك قال ابن سنة قال ثم عرض جدا لذاك عليه السماء الدنيا وأنا kamun bukai da cewa an daga zuwa ga wannan saman duniya ba don wani yawa kai kan hukuncin na sallah wanda an rabu sun ba mu bayani a nan an ce an sallah da sallama ya yi isra'i da ni'adi da jikinsa ba mana mu bane domin inda an ya yi wani yayi da mushrikai ba su musu ba annabi sallallahu alaihi wasallama an sallaci sallar magriba an sallaci sallar isha yana girma sannan kuma abu ya yaya ne bayan isha amma sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan an sallaci sallar asuba suna magana da abu da da yake bai kuma ni ake ciki yake abin da ake ciki daren nan na ɗaya kudus daga kudus kuma na da yi tsada ko wani na yi yawa ce yake ba musu wannan amma abin da aka gina musu wani ne cewa jiya nan bayan shayi bayan gudu bayan an ci abinci na gada a ce kuma kana da ni kun ni zan kun a cikin wa kai ta ba da wani shi ta ga magana ba kana da yadda ya يجب أن العلامة أن يكبر ذلك فيما يوحي كان عباش وأكبر ذلك أن تحصيل أمرك وأن أمرك الذي يفتح يرعى تنزل أول في كفر لسه أجوبي سلاوة وأكرا جماعة أنا كامل جماعة عن إيجابي أجوبي سلاوة يجب أن أجوبي

yake wa ya faɗi haka yake ma ya faɗa yake to in shi ya faɗi haka gaskiya yake an ka ji ku ala haka yanzu kana da za ka ga wannan mara yake walau a kanna ko ya ga wannan wallahi na da shi daga cikin babbar da alamun gare ga ajin da ba kawai da ka take da in dai ka tarwa da ya yi akwai da kuri yadda ma wa yadda ya ce gama abu zaya yadda ya abu da kai abu da kai ka da mutum da abin da ke masa an tsara mata mun ba za mu jarba ne da mamu to shi in ka ci da zai ce ka ta dawo da sai baya da rana da sama a ba mutum ta ce da Allah ta ba mutum amma dai da nan a ce ta yi kusa da wanda shi kan sun sun san a duk da wani da ya kawo wani ba sai suka ce to ai ya kara waɗanda sun kasan fasala ta kuma ya gashi kafin domin a cikin matsalaci sai Allah ya kuma cin ra'ayi a cikin ya ɗaro matsalaci a cikin rama a ɗauko sura ne a cikin rama sura da wani shi ba da musu ko ba da wani shi ya fara musu ɗauko yana gare da mu da gare fara musu yaushe ne ya bari ya fara musu ni da ma da ga da ya yi bayani amma da wasu kai ka ya ji ba da ya fara ai amma dai ko bai da ba kuma da in ka san wata ba ba shi ba ka ta kuma bai da yaso su da ayi

shin wani raƙumi aka ba sai ne musu aura shi aura shi raƙumi aura shi so da shi ne to yanzu na tambaya shin wani lokaci ya zai maka to da zai to gama gama gama guda rani ne mun saba wasu su ya rana na faruwa mai wasu su ya rana na hikuwa mai to in rana na faruwa suna hikuwa na mamma da fara da ya ce musu na suna hikuwa hikuwa na faruwa na faɗa musu ranar ba su kuma rana na faɗuwa za ka zuwa ka da ranar sai ta zuwa kai da dace ba ke gari ana gara wasu wasu da a rana na ƙulluwa da tsari ya ka zo da tsari tsarin tsarin tsarin an kai da dace

an zuwa yura abin na gaba ko ya zuwa rauni aura ta ci gaba abu da haka aka ake mai gaba إذن الله لم يكن أصيب لنا إمام الجمعة الكاتب ما يعرفش مو هذا ولا وهذا المعاملة وهو ذا الذين باعوا دين المال وهو ذا الذين باعوا فرعون وهو أما كان to in kuma cewa rana na faɗuwa na faɗuwa to shi ne aka ce sun yi sauri ba su so da rana da ke tsawa da rana ba ta wani sun ba ne ba Isi kemana ini? Apa dah? Isi jiwa. Sa'iyu wa'inna jauh di awal ada. Wadar ada ada jiwa ini. Dan. Tentuan. Jadi sekarang tak di sini. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. na a riba shi Allah ɗauka ki ku zo ga mu je ki ku na mu قال ثم أولئك وكان أنك ذاك على مجال سواء الدنيا annabi sallallahu alaihi wasallam ba gidi da ka mai rodo da jiya ba ya zaki rodo da kira da sunna yake da aka ga ga ni ko ya kama hannu kada kara ni zuwa kuma duniya ba ba da masu ina wasta kara da yini yini ne mai abu da kowa iya ma an da yana kara da yini ne ne jirin na iya kuma ma ba a da zuwa da haka kai kara muhammadu ne muhammadu na iya bukatar da ya aina mai kowa قال فرد إلى عليك الله رئيس كنت هذا العام وكل من يقول إذا أنا شعارة قول لك إذا أنا شعارة ورحب بي بين مرة والعالي بغيرنا أدوات أخير ما لدركنا نجد نعم. ثم قول لي لأن دواء الثاني أخيرنا كان يطلب منه وقفت على الجيل للأبوه الإمام ولا قال اليمين إلى وما نحن الله رجيم قال محمد إلى قلب إلى آية عن شيء قال قلب إلى آية عن شيء وكان نعبد إلى وإذا أنا إني قال إلى آية إني قال وعليه يحيى وجهه النبي يحيى النبي ورأى بشدود المرأة ودعوى لي غير هدى أدوان أمرين ثم أرد إلى عقية السماء قال نزل على ذات أن يؤمنون وترك عن ابن جبريل لأبوه وقيل ما عاد عن جوانا قال بيين وقيل وما عن جوانا على بكر قال محمد قيل وقرب إلى عيك الله بني قال قرب إلى عيك الله بني وقلت على نعم يقول هنا وإذا عالم يوسف إلى عالم يوسف وإذا هو قرب إلى شر الحسن إلى شام باكر الإنسان هدى للدنيا فرحب به إلى أولنا والعالي لدينا أدو على أمرين ثم أرد بنا إلى السماء الرابعة كما أنتك أدوها كما استقبلهم وصفت جبريل جبريل إلى أبوه فكيل ما أنت أنت جوانا قال جبريل مثل جبريلنا فكيل وما أدوأتها لك قال محمد فكيل وقلبك إلى عيك برسل قال قلبك إلى عيك الله برسل وهو عنه ويبقى عليه جبريل عن يعني وعبدي إلى أمرين والعالم بين نحو الأمرين ثم رجع إلى سماء خالدة فلذاك يدور فقدريا وقف لجبريل لأبوه وقيل له ما ثم رجعنا إلى سواء الثالثة لما أنهانا بالله كما تشكره السيدة وطفا يجير من أبوه وكي ما أن ولا آل بمين وكي هما وعلى رجال محمد وكي قلب الأشياء أين غريب آل قلب الأشياء أين غريب هو الأمن عنده في الغريب وإلا على موسى في عالم موسى فرعى به والعالي بغريب يشمل ما أغاني على الغريب ثم رجعنا سنعك على يقول يا سواء الثالثة zuwa ga fara'un wanda fa jirgin da abun wakila kuma an zauna dai alimin wakila kuma ba ta da ke ala muhammadu shi da karfa karfin da ya aika gari ka da karfin da ya aika gari shi ko kuma da amma ku ne gari wai ba a ce wa yi sai ka da ibrahim mutsalila ila baitul ma'mur ya ji ne bai daga baitul ma'mur baitul ma'mur shi ne ɗaki da ya da ka'aba yana da ka'aba kullum ba a aika dubu saba'in ka shiga su yi ibada ciki in sun yi da sun wuce wajen su rasuwa da na aika masu kaya za a ba rayu ba duk da zai shi a dubu yana da wata. Hmm. wanda za a ruwa ga yankuru kullum ya mai sakon a arba lake mala'aika dubu saba'in ka shiga sun mara da kudu da yadda ta zuwa sun ma jiriwa sun nan tabbata kawai na a annabi rayuwa da zaba yake yana jari ya bai da bai mamu sannan sun wani wani ya da nuna annabi muhammad bin sana an da wuce sama bakwai da nisa wanda duk an ba suna na baya an wuce din har zuwa wani bakai shi magar shi wa fara a rafa ka ba ni niya da ganyen ta gaba kunnuwar jiwa ita abin nan magar shi wa wanda za ka mawa ya ya ta kai ila gaba kunna فلما بشيها من أمر لا إرام بشيها لوكتي للولو إيتا الأمر على أبن للولو إيتا تغيرت إحسانا وما عملنا من الله تعالى يستطيع أن يسمع بعضكم وذات من حديث الله ولم يسمع بمسنا لكم قال بعض الله وإنايا الله يوحي الله لن أبن المغرب وهو علي في كل يوم وليلة خمسين صلاة kun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daga matsayin da kowa bai kai gare a Allah ya aiko mai cewa an farlanta mai sallah a cikin jama'a ba ya rabu sallah a cikin kullun an gaba shi ya ce dauka ya mun da ya yi tsari kawai ta ba shi da ko ba da zalunci a nan da ya ciro a kan da ya na musa lokacin da ya dana annabi bayan bai kare shi ba ya ce mai mira da ya fara da maka ba ya tambaye shi ba ina annabi bayan bai da mu yana gari duk abin da Allah kana wa kana shi ga to lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai da annabi Musa fa na, sai annabi yi ya ce ma fara da ko ana wannan ni Allah ya bayar da kake akan Musa قل annabi a yake amma yau zai aya ne da sauki Allah ba da matsala jama'a ta zo da kai ya dauko na aka mun kuma a shi ya kuma shi da a wani mutane ba tara da rage su to sallah hamsin duk lokacin awa nawa zai ba da da mun da dari eh to komin komin tsirani da rana ya gara zala ya zalla zala ya da to shi a lokacin da zo a fara da rana da hamsin fi kulle yaro da jikin kowar wani gari ala za a nai musa alai salamu yake alai mahaifin fi ya rabu ba yake muhammadu yake na rikin kuma ya wani fa'adu a takriba. Sauki Allah عالم ما تعبد وإن أمة كانت من ذلك الأمة الراجعة وإني لا يرد الإسرائيلي لا يرد الإسرائيلي وقررته ولا ترى على غيرهم باطلا قال الذي في غرفة الحكومة لا عجيب وقلت يا رب يسوع أصرف عن أمي يا الله أصرف عن أمي فحتى عني حمدا الله يجيب المؤمر عليه عاجلا سواء نار ما يجوز فرجع إلى موسى إذا أنا موسى قال ما فعلت بك وقلت إذا رأت أميرا ناولا أنا من قال إن عمر كان يقول ذلك رجيم يجب إما ما يمكن على جعله راجعا وما إلى رب الله ومن الله وقال تعالى بروكين قوي يوم الله طيب كان عمري رواية حديث كنا إلى جل فلم أزل فضل يعرف بين ربي وبين موسى من محمد فمن لا يقوى أكايم أليم أولئك إسرائيل أليم أولئك إيالا موسى ويقول أن خمسة خمسة أنا تقوى من جنة حتى قال يا محمد فقال يا محمد مشينا نعم في أقام الصلوات في كل يوم وليلة كل صلاة ما جرى yanzu kan sallah da ya tafi kowane wani da dari kowace sallah tana da matsayin goma irin masu da ba wannan su ne sama wannan kada ka kowa ruwa biyan hali hmm. wa amma ko cikin al'ummaka duk wanda ya riya da haka da mai kyautawa kai al'umma masu Allah wanda ya ya aikata mai wannan ne aikata suna rarraba kurji ba da buwa da nan ana rubuta mai kyakkyawan aiki na lada ni ya dai ba dai ba za a rubuta ma kyakkyawan aiki na rabuta ko ya azra in ya aikata ka kurji ba da buwa tara za a rubuta mai aiki na lada guda goma وما هم بزي يعني دي وانا اللي قاعد شايف عايز ابو هنا عايز ولم يعمل هذه أي كتابة لم يكن تخطأ من ويعمل رحية أي كتابة كل بطل أواني لا أمر من هنا amma saboda rashin arzikin wani a samun tsari ne na aiki a tsayi tsayi da a samun tsari ne na aiki kyan wanda in ya yi aikin alkhairi ba yi ba a rubuta bai aikin alkhairi cikakke guda in ya aikata a rubuta bai aikin alkhairi goma cikakku in ya yi sharri da yi ba ba a rubuta komi in ya aikata a rubuta bai aikin sharri guda amma a yi ya yi yana kai bai da wani yake da shi na shi jama'a da ranar wani ne na annabi Muhammad ya fara da zuwa akan ta ke da ba an ci zuwa ga nan zuwa wa akabar duri ba da labarin cewa Allah ya rage min arba'in da ne a wannan kuma ga alƙawarin da Allah ya ko yi aiki ko yi aiki wani bai ba za a rubuta mai mutawa wanda ya aika za a rubuta mai goma wanda ya yi aiki nuna nuna aiki bai ba ba a rubuta komi ina aika za a rubuta jama'a ba da فقال يا لم تجد يا رب مرة ما يتولى فإن أمر كان والله ذلك الأمة تبعني إباني ما وقلت أنا ما أقول لك سمع نفسي نفسي نفسي أرجع إلى ربي لا قوم أدوار وأنجزنا يا موسى أتسعى لي ولا أتسعى لي لا هي نازو أعرف نازو أعرف نازو أعرف وأعرف كثير من الناس والله يجب أن أشهد قال يقول السورة ومن akwai bayanai na malamai a kan wannan bayanin su ke yi suna magana a kan hadisin nan na cewa annabi annabi Muhammad ya kudi da Musa ya mai kai ya kuma ya mai kai sai su Musa ta kira ni kuma mutum annabi Muhammad rasul da Musa ya mai shi to amma wannan magana kawai neman kalin yin sallah magana ne wanda ya kawai da wanda ya annabi Muhammad Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah shi annabawa dole ba a nema waɗanda ke ma ka ji addini na Ibrahim ba. Wasu na da ya ba da mutu. Wannan minuti وروى هذه المتدرج عن شيء أبابي حديث رجل مبارك ana kawo da suke dalibai ne da irin waɗannan gaba domin su hoton rusa ba duk inda aka rabu na kan sauya wa tuwanin kwana hakim ya ruwa biyu da gida ne na ba mai tsara tsara rusa tana da sallama muna da rusa wannan ikirari na wannan ala ikirari ne ya ce a aiko wa fi azoda annabi ya ce na ga ubangiji na azoda wanda ya gina ruwa ai da yana bi karaji dan bi karaji abin da an bi karaji abin da ikirari sai manzo ala daga mafi duku abin da an bi karaji daga kudu shi sama ya ce ya ga Allah idan ba ya zama ya karuwa wannan na rami rami ya yi Allah abin da rana ومن آية مقارنة الوجه الحرام والوجه الحرام kuma aya tana bukara tsakanin wani da wasu ma'amala ne da zama da mutane amma a nan magana abu da ya ma ba su yawan zuwa da sallama da suka ma ya ga ana yaran ne hali suna so shi ma kusan magana mutu da المسلمين والمعاني ومن فريقه ومن تعاني أنت خصوصية من معنى أنت أمسكي يعني عنه وقال كان قوم أنه مدعب أبو الله يعني أبط يأتي عنه يا الله أنت مدعب يا عائشة ce duk wanda ya ce annabi ya ga Allah hakika ya tsanya ya ji lafiya muna da abu waya hajji manu Allah ita ce ne annabi ya ga Allah zai jima'a ita ce annabi ya ga Allah zai jima'a amma da kaurin na abbas ko shafi malamai suka ce su ce mamana ba wani ba annabi ne ya wannan amma kai da aisha ita tana nan kai da annabi ya annabi musa ya ce ari ya mu ne ba da nan ba ko haka ba ya annabi ya ga kai mutum بمعنى هذا النظام على الحاجة والحمد لله أفعال ولا في عرب الحمد لله أخبرنا كأيك أيضا أن تأمني إلى أما بقول بعد ذلك أن الآن عرب ونيا يبغون وني روضة قوة من الأرض أما هو من مكة أهنا بس روضة أهنا بس sauran abubuwa duka ko ci zuwa arewa za a duka zai ci a rayu. Sai kuma a rika wanda za a bani rayu ko yi Madina shi ko an haramar da warauta cikinsa amma an haramar da cikin wani amma ɗan an ci warauta ba a yi rayu. Abin zuwa da abubuwa. Wata rana بعد ذكر الإسرائيل في إيلاء موسى الكتاب وفي هذا الأولى wato bayan an bakin Isra'il istar ba a da Musa da Zahiri jami an da Musa sun iya taura. Ina a da Musa ba ya taura gina fili ya tuni. Lokacin da ya tuni, gowar manzar da ya raji yana matsayin da ya raji manon Allah. Da ana mu muriha. Don shi a da Musa a yi mai rawa, amma da can an tsakani magana. Nan da aka ne سليمنا وهذا عن موسى سليمنا ولا يسمع كلام ثاني ولا يجي يقول أنا أقول لك لا كل حاجة أنا أنا ثم أنا تميم هو لا تجاوب إذا كان كان على عيننا تجاوب أنا تميم والمبا يجب تكلمه اسم العليم يفتح يقول اسم الكريم أنا في العليم فقال تفسير القرآن المجمع لدى الشيخ عبد الرحمن الفائدة شلون التمالمين تجع جدي تعالى على رمى مال المسيح عبد الله بن Allah subhanahu wa ta'ala ya kan samu kan khairi wanda wannan tafsiri ana gabatar da shi ne a nan cikin babban birni na Miami a unguwar Bahrain ta biyu a wurin Idalo kuma shi ne mufti na ta jihar Sokoto ta Zamfara Allah subhanahu wa ta'ala ya kan da khairi akan domin kuma kyau lokaci tambaya ɗaya za mu shiga insha Allah tambayar ita ce da tambayar ke kamar wanda yake iya yin azumi ba jikiyarwa na hausa mashi an ce na fitar da mu yake mutum zai fitar da shi ne gaba ki ɗaya ya sadaka ko ko zai jira a dukkan ilimin idan an mutu ba shi ne eh, wanda aka ce an so ya siyar to in aka yi azumi aka sha ruwa da ke ba da mudu da su ɗaya ɗaya har ramadana ya don Allah bai sa yana da hali ba a lokacin da aka kai azumi amma kama azumi bai samu hali ke siyar adadin kwanuka na ramadana wannan yaron ya yi ƙwaƙwarin kenan الحمد لله على محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله منا ربك الله كبير من بكاتهم لا أخيري ya Allah malam da ya karantar da mu Allah ka sakan samu su da alkhairi Allah ta biya masa bukatunsa na alkhairi Allah ka yi masa kariya da kariyarka ya Allah jagorancin da yake muna a Najeriya a jihar Kebbi ya Allah karka bar shi da dubararsa ya Allah ka taimake shi ala kulli halin da shi da mataimakanka baki daya Allah ka ji kan mahaifanka Allah ka rama cikin kabarinsu ya Allah zuriya sarkafa shi Allah ƙara shirin masa da suwa ya Allah ƙara musu albarka ya Allah mun roƙonka wanda ya bada wannan wuri da za a karantar da bayan Allah muna roƙon Allah ya sakanta masa da alkhairi Allah ka ji mahaifansa Allah ka shirya masa da 'ya'yansa ya Allah muna roƙonka wanda iyayensu suka rasu ya Allah kai rama cikin kabarinsu ya Allah ka tausaya muna ya Allah mu'assis na wannan kungiya Ashab Isma'il al-Jizbi Zakariya ya Allah kai rahama cikin gabarinka da shi da malamin na na tauhidi Ashab Abubakar Mahmud Gumi Allah kai rahama cikin gabarin wayannan bayi naka ya Allah su Abdullahi Gwandu da Shehu bin Usman bin Goriyo da Abdulsalam da Himar da sauran maluma da suka yi taron daji ya Allah ka zafarta musu ya Allah kai rahama cikin kaburin kansu ya Allah muna roƙon ka duk wanda ya halarta wannan wuri muna da bukatu sun yi daban-daban ya Allah kai ne mai biyan bukata ya Allah ka biya mana bukatu su muna alkhairi wannan baiwar Allah da ta aiko tana neman addu'a zuwa ga marayin da aka ban mata ya Allah ka isa mata ya Allah ka shirya mata da waɗannan bayan Allah da aka ban mata ya Allah ka taimake ta ala kulli halin abin da kake tsoro Allah kai maka magani ya Allah iya su da kuma Allah jikan ya Allah sauran marayu na musulmi ya Allah kai ne mala'ika ya Allah kai ta gare su ya Allah muna roƙon ka masu taimakon mayan marayu ya Allah ka taimake su ya Allah masu taimakon addini ka ya Allah ka taimake su ya Allah muna roƙon ka muna da wannan aiki ya Allah kowa yana da bukata ya Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi babban bukata mu ita ce ya Allah ka sanya mu aljanna ka ta firdausi ya Allah muna roƙon ka ba mu hisaban yasira ya Allah muna roƙon ka ba mu hisaban yasira ya Allah muna roƙon ka ka hada mu da daren lailatul qadr ya Allah ka sa muna cikin wayar da za a cikin wannan wata ya Allah muna rokon ka taimake mu ala kulli halin mata wadanda suke halartuwa wannan tafsiri ya Allah su ma suna da bukata daban-daban Allah ka biya musu bukatun sun suna alkhairi ya Allah wadanda suke da aure da cikin su ya Allah ka zauna da su lafiya ya Allah ka tsara musu auren su albarka ya Allah waɗanda ka ba zuriya daga cikin su ya Allah ka shirya wannan su baki daya ya Allah waɗanda ka ba ba ya Allah ka ba su ya Allah waɗanda ka ba ba ya Allah ka hore musu ka ba su ya Allah muna roƙon ka ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya ya Allah jagororin da ka ba mu ya Allah muna roƙonka kar ka bar su da su, ya Allah ka sa su yi abin da kake so ka yarda ya Allah ka ba su ikon sauke nauyin da ka musu ya Allah waɗanda ba su son ganin ci gaban Najeriya ko ƙasar Nijar ya Allah mun baka da suwa ya Allah ka shirya da suwa ya Allah jami'o'in gwamnati masu taimako addini ka Allah ka taimake su ya Allah muna roƙonka waɗanda suke aikuwa suna da bukata ya Allah ka fi mu sanin su waɗanda suke nan da waɗanda suke gida da waɗanda suke gida Najeriya mu duka baki da ya Allah muna roƙonka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi waɗanda suke ba da gudunmawa ga wannan aiki kamar irin su yan tete da kwamitin tafsirin baki daya da yan agaji da direbobi da masu tahowa saurare da da ba duk sai mun lito ba ubangiji ya san su ya Allah ka hada mu ga baki da ka biya mu na bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka hada mu baki da ka biya mu na bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka fita ga da muke ya Allah kai mu na kariya ya Allah kai mu na kariya ya Allah muna roƙonka da awadan muke ya Allah ka samu idonka ya Allah ka samu mu donka ya Allah ka cire mu na giba ya Allah ka cire mu na hasada ya Allah ka cire mu na annami wanci ya Allah ka cire mu na kiki juna ya Allah ka kare mu da miyagun abokai ya Allah ka kare mu da masu hasada ya Allah ka kare mu da masu sharri ya Allah muna roƙonka akwai bayan ka da suka kawo muna wannan ziyara a wannan kasa da gaskiya akwai ɗan malam da ya halatta wurin wannan don ya kawo ziyara da abokinsa alhaji mansur wato umar abdurrahman isa ce ga alhaji masu tantila ya allah waɗannan bayan ya zarce kawo wannan ziyara ya allah kai alkawarin da ya kawo ziyara ba ɗan uwansa na addini akwai ladar da kake ba su ya allah ka ba su ya allah yadda suka zo lafiya yadda sun tafi komawa ya allah ka mayar da su lafiya ya allah ka mayar da su lafiya ya آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين